Sarauniya TV tashar al'umma. Masu gida ku dauki saiti komai azara, roƙo na Ubangiji ban dama na rera Allah kai kake wa bawa ba wata dabara, waka ce ta so da gauna sun na gari gidan miji bazan can gadara komai ya kawo na cekar baki lura. ku zauna da ke da shi nan komai ku zara amarya fito da an wanki ku rausa hafsat da ke da sanki ku ku girgiza ranar ku ce na ce shagalin ku ne kayan biya assama wa amira tamu

but you. Sarauniya TV, tashar al'umma.